ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم da a ce duk abin da yake bayan ƙasa na bishiyoyi za a feke su su zama alƙalami kuma a sanya teku ya zama tawwada gare su ko da an ƙara su sun zama guda bakwai to da kalmomin Allah ba za su ƙare ba don ba su da iyaka haƙiƙa Allah mabawayi ne babu wanda yake iya galaba a kansa kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da tsarinsa